وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya shek Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka tambayarsa ita ce mutum ne yake azumi sai marzi ya fita masa menene hukuncin azuminsa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 iyaka zai je wanke wannan mutum eh, bashi da Adola ya sake Adola kafin ya sallah ko karatun ƙorhani ko ya wanda yake sanya mutum wankan dole shine fituwan mani kuma akwai bambanci mani ya fi kauri shi kuma mazini ba shi kauri yar karamar sha'awa masu ciki amma idan maniyi ne bai fitowa sai idan mutum yana tare da iyalin shi ko mutum ya yi mafarki ko kuma idan mutum jarababbe ne ya tsananta tunani ya fito da shi to wannan dole shi ya raba wannan azumi azumin ya kai idan maniyi idan kuma mafarki ya fitar da mani ba kowai a azumin shi yana nan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 ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض أرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كثيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم كسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره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 muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa da komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci na bakwai ga watan Ramadan ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah madaukin sarki ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallaci da da albarka min sirrin ansar domin ci gaba da al alqur'ani mai girma fata mu Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu ikhlasi ya dora mana kan mizanin alkhairi idan ba mu shafa ba a tafsirin da ya shuɗe Allah madaukin sarki ya mana bayani akan wa'ansu annabawansa guda uku annabi Musa alaihi salam annabi Harun alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki sai ya ci gaba da mana bayani akan wa'ansu annabawa yanzu kuma annabi Ibrahim da alaihi salam bayan shi akwai sauran annabawa suna zuwa shi yasa aka baiwa wannan sura suna suratul anbiya kuma ana hakaito mana isoshinsu ne domin mu samu izina daga rayuwarsu wajen aƙida ne wajen mu'amala ne wajen ɗabi'u ne أما صورت لنا سوى لقد كان لقد كان في قصصهم عبرة لكل الأسباب أجيك أن لما لي أكوي وأسي جمع سحان كريم تفك تسوشن من أفات الزامة قدود سوى إن شاء الله تعالى أنا مدى وكسر كزيتي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل حقيقة شيء النبي إبراهيم عليه السلام الذي من باشي شريوسا gabanin wa'annan annaba guda uku da aka ambata ma'ana annabi ibrahim alaihi salam shi yana dan kankarin yaro Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shi shi abin mamaki cikin rayuwarsa shi ne a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya buru duniya kakkaf duniya dukkan duniya ba musulmi ko daya jama'a mun ji wannan mm. kakkaf duniya ba musulmi ko ɗaya shi kaɗai da musulmi na farko da ya bayyana a garin babin. an haife shi ne garin Babil ya rayu a garin Babil ya hijira zuwa garin sha daga sha ya hijira zuwa Misra daga Misra ya hijira zuwa Hijaz da Hijaz ya koma ya koma kuma ya rasu da Filastin hadisi ya inganta cikin Bukhari da Muslim تيور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي النبي ابراهيم عليه السلام ياتي لما ما تنسى سارا بكتنسي وقت تنجي ما نجي شو ما نجي تنجي ما نجي الله في ما نجي يكي ما على وجه الارض مؤمن غيري وانت ما على ما على وجه الارض مؤمن غيري وانت a duk doron ƙasa babu ne guda ɗaya kuma bayan shi Ali Ibrahim alaihi salam da kuma matansa Saratu Annabi Ibrahim alaihi salam yana daga cikin annabawa manya-manyan annabawa da Allah ya turo kuma shi ulul azmi ne min ar-rusul wa'anda suka fuskanci wahalhalu da yawa suka sha gwagwarmaya da mutanensu har jefa shi wuta aiki shi yasa aka sami shi shi yasa ya kasance ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul annabi ibrahim alayhi salam shine kakan annabawa kakan annabawa saboda iyaye iyaye guda biyu akwai annabi isma'il alayhi salam akwai annabi ishaq alayhi salam daga tsafan sunna guda guda biyu aka samu annabawa da yawa shi kanshi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama iya da salsala har zuwa ga annabi Isma'il alaihi salam dan annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka ake masa lakabi da jaddul anbiya ko abul anbiya annabi Ibrahim alaihi salam iya ɗaya daga cikin khalilullah iya da lakabi khalilullah badatan Allah me ake nufi da haka ana nufin wanda soyayyarsa ta gwamutsu da soyayyar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ta cuɗanyu da soyayyar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala daga hulla aka ɗauko, a yi ay takhallalat mahabbatuhu mahabbat Allah azza wa kuma kakaf duniya Allah yana da malakai guda guda biyu daga khalilullah Ibrahim alaihi salam sai kuma wa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakaf duniya yana da badade guda daya shine wa shine Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu amma kuma su kuma sauran mutane kowa da da badadan sa eh, akwai wanda ka shaku da shi sosai bacci ke raba ku zaka iya cewa khalidin ah. wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-akhillahu yawma idin بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ce waɗanda ستكون kaunaci juna suka ga nan duniya gobe kiyama za ka ga kowa ya zama قوة kafin kowa face kawai masu tsoron idan soyayyarku akan akan tsoron Allah ne to za ka ga cewa gobe kiyama ba muna tare insha Allah ta'ala Annabi Ibrahim alaihi salam shine wanda ya gina Ka'aba kai ba makama kaɗai ba alƙiblar farko ta annabawa wacce take can filastai annabi ibrahim ne gina bayan shekara hamsin kamar yadda inganta sahih buhari sai kuma ya zo ya gina alƙiblar ka'aba inda muke fuskanta a yanzu da shi da ɗansa isma'il alaihi salam wa in yarda ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim annabi ibrahim alaihi kasancewarsa shine annabin farko muminin farko azamaninsa. zamaninsa sai kasance ya sha wahala duk duniya a wannan lokacin yawancin mushrikai kafirai haka kuma ya soma da awar kuma mai mashinsa shi yasa babu annabin da ya kafa ya dasa harsashin tauhidi kamar annabi Ibrahim alayhi shine wanda ya dasa harsashin tauhidi bai wasa da batun shirka kwata-kwata a rayuwarsa bai wasa da shirka yana daraja akan shirka ya mata rubu-rubu ya Allah ya sifanta shi cikin shi ke da Ibrahim halifan wa ma kana min al-mushrikin tafarkin annabi Ibrahim mai karkata daga bari dukkan shirka zuwa dan dan tauhidi mai kasance daga cikin mushrike ba inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa shi annabi Ibrahim alaihi salam ya shi kadai al'umma ne mai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mai karkata daga barin dukkan wata hanya ta kafirci zuwa tsantsan musulunci da tauhidi kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan matsayinsa annabi mu shi da shugaba annaba ba gida har da annabi Ibrahim alaihi salam shi da shugaban su amma kuma a wajen tauhidi Allah ya ce annabi Muhammad yayi koyi da annabi Ibrahim alaihi salam an gane ko كما النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلت إنا براء منكم أن تعبدون من دون الله كفرنا بكم نعم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما يا وصلى من تشهد الله يجد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا سلمك وحي بالإنسان cewar ka bi tafarkin tauhidi tafarkin aqida kade ta Allah ta Annabi Ibrahim alaihi salam anan Allah yace walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl hakika dan lamari mun baiwa Annabi Ibrahim alaihi salam shiyuwarsa gabanin Annabi Musa da Haruna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ambata su a baya kuma shi yasa annabi ibrahim alaihi salam shi kadai ne ci dukkan jarabawa 100% shi kadai ya ci ko digo da ba shi ne ba sa cikin jarabawansu. su wa idza bitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jaramci annabi Ibrahim alaihi salam da kalimomi idan ka shiga kan shi za a bayyana maka kalimomin da aka masa jaraba da shi daga ciki ya yanka ɗansa kuma bai wata wata ba mafarkin kawai kuma ya san mafarkin da gaske yana farkawa kawai kawai sai kama ɗansa da abin da Allah ya ce dan ma mai imani sai ce sai ce ya bati fa'almatun ba aikata abin da aka umarce ka kawai sai ya kwantar da ɗan shi ya daure kafin shi ya daure hannun shi ya daure fuskan shi ya wasa wukansa ya dora auyarsa zai ja Allah ya ce wa kare na hudu duk shi na hudu su muka fanshe shi da abin yanka mai girma shi ne Kana katon na gudu daga sama Allah ya kawo shi aka fanshe annabi annabi Ismail alaihi salam to ba kowa ne zai iya cin irin wannan daren ba ko za ka iya ce malam Allah ko wahayi ne ta hanyar annabi Muhammad sana samu wasallam ya zo ya ce maka Allah ya ce ka yanka kanka wallahi shi ne wadanda na a ce maka mabari su walakad atena ibrahima rushda min qabl hakika dalla mana mun baiwa annabi ibrahima shiniwarsa gabanin waɗannan bayan allah annabawa allah yake wa kunna bihi alimi kuma mun kasance masa gani gaban shi me allah yake nufi da haka Allah yana nufin cewa ya san cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya tantanci shiriya da kiran mutane ta hanyar da'awa wannan lokacin da aka bashi annabci malam dan kankani yake faɗo ya dan balaga amma ba wai wani matashi ne matashi ne ai shi yasa za mu zo mu karanta lokacin da suka dawo kafin su dawo ya karya kuma ta su ne yake musu da suka ce da shi suka ce sami ana fatal mm. fatal mahuwal fata hanyar yaro ya na yau matashi sami ana fatan ya zukuru hun da ƙaru da mutuwa da saboda aka shi ma kamar yadda ake yi wa annabi ya haya alaihi salam aka ba shi annabci yana ƙaramin yaro shi ma annabi ibrahim haka aka masa annabi ya ya an ce masa ya yahya خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة sabiya ban ba shi hukunci yana ɗan ƙanɗan amma shi ba ba a ba shi littafi ba an gane hukunci aka ba shi annabci aka ba shi bai zo da littafi na shi da kanshi saboda mai saboda shi annabi ne ba manzo ba annabi zakariya ya zo ya aiki da taura annabi yahaya ya yi aiki da taura da yawa daga cikin annabawa sun zo da manzon isra'ila sun zo sun yi aiki ne da al-taura shi yasa wasu malamai masu ta'arifi suna fayyacewa tsakanin ar-rasul wa nabi sai su ce maka ar-rasulu man ata bi shari'in jadid wa nabiyyu man amila bi man amila bi shar'i man qablahu annabi shine wanda ya zo da sabuwar shari'a sabon littafi amma kuma annabi manzo kenan ko amma kuma annabi shine wanda ya zo ya yi aiki da shari'ar wanda ya gabace shi yanzu annabi isa alaihi salam dan zai sauko karshen zamani shi ba manzo bane annabi saboda zai zo ya yi aiki ne da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kunna bi alimin na mu mun kasance masana game da shi cewar ya cancanci a bashi shiya ya cancanci a wannan shekarun duk da cewa yana matashi zai iya kira mata ne zuwa ga wasan da haka wannan yake karantar da kai yana karantar da kai idan yaro ya cancanci abu kamar shi jama'a mun fahimta idan yaro ya cancanci abu kanka ce wa'annan yara ka ba shi hakki shi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu manzara sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da ɗan shekara goma sha biyu a wannan lokacin ya gama haddace alkur'ani ya san dukkan tafsir alkur'ani ana zuwa tambayar alkur'ani yana cewa a tambaye shi tafsiri ya haddace alkur'ani yana karami yaro kenan ya cancanta har ma sayyidina Umar ibn Khattab yana rike hannunsa a shiga majalisar dattawa tare da shi akwai majalisar dattawa ba ta siyasa an gane ko ai majalisar dattawa tun da za a yi bincike ake yi ta ilimi kawai ake tattaunawa idan aya ta kakare sai a ɗauko sai a kawo majalisar dattawa to me kuka gani game da wannan aya wannan manyan shugabanni ne na faɗin musulunci suke haka idan su sanna umar idan mas'ala ta yi tsauri sai a tara majalisar dattawa a cikin ga mas'ala a kawo hujjoji a yi bincike kowa ya kawo nazari ya kawo fahimtarsa wata rana majalisar dattawa yawancin su dattawa ne suna ganin yadda sayyidina Umar yake shigowa da Abdullahi bin Abbas sai suke ganin lamarin ba zai kawo su ne ɗan shekara goma sha biyu ana magana da dattawa sai kawo shi to da ya fahimci haka ran nan sai shiga musu jarraba su ba ya zo ya zauna ya ce ga matsala wace matsala ce Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath sai ke da majalisar dattawa menene kuka fahimta game da wannan sura kowa ya buga sun na mu ce ah, ba ka ce sai da suka gama kokarin su maki daya sai ce ya kai dan yaro kana da bayani ne game da wannan ce eh me ka ce ce duk abin da suka faɗi ba ne ba <laughs> fara ilimi ilimi wallahi sallahi ilimi ilimi sannan mu ne ce menene daidai yace wannan surar ta sauko da ta bayyana cewa ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ja nasrullahi wal fath idan nasarar Allah ta zo aka bugu da garuruwa da musulunci da budi kenan wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah saudar saudar jama'a jama'a to kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san aikin ka tsare a duniya ka gama isar da sako kai shirin komawa ga Allah idan kai shirin komawa ga Allah bai ka yi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai wai ta tasbihi kai wai ta istighfar kana dab da komawa ga Allah yana wannan bayani sannan Amr ya ce ba san komai game da wannan surar ba sai wannan bayani ya cancanta ne sai a bashi dama الإمام الشافعي رحمه الله تعالى yana ɗan shekara goma ya mu muwaffa na malamin imam malik yana ɗan shekara goma sha biyu fatawan gari baki ɗaya akan ɗora shi akan kujera shekara goma sha biyu ya ba da fatawan gari saboda ya cancanta saboda ya cancanta wata rana ma'aikatan lasarar yana zuwa cikin sahafarsa sai aka kawo mai nono a ƙwariya sai ya kurba akwai sahabbai a kewaye da shi akwai dattawa akwai yaro dattawan su ne ɓangaren hagunsa baki ɗaya yaro kuma yana zaune a ɓangaren dama manzana sallah Salama da ya kurba yana son ya ba su to wa zai so ma baiwa eh a ban gane ba wani sai ce da tawaye ko dattijo ne a gefen hagunsa duk wa'anda suke biye da shi masu ɗaya dattawa ne gefen damansa kuma na farko ƙaramin yaro manzala sallallahu alaihi wasallam ya rike zai zai wa dattijo kawai sai tuna a haƙƙin yaro ne ba tunda shi na bangaren dama yuhibbu tayammuna fi kulli shi. sai ka gefen damar shi sai gin karamin yaro sai shiga damuwa yanzu ya baiwa karamin yaro ya karamin yaro wata gina ya rashin kunya a ce bai girmama manya ba Ka da yake haƙƙinsa ne sai ya tambaye shi yaro ko za ka yi haƙuri mu baiwa iyayen ka su so sha dan kai da za ka yi nadin yaro eh? to a nan gurin ana magana fadalan bakin manzon Allah ya kurba fa inda bai kurba ba yaro sai ya nadi amma manzon Allah ya kurba gurin ya samu albarka wannan farkon wannan albarkan waye tantance shi sai yaro ya ce ya rasulullahi la uziru bi nasibi minka ahada ya manzon Allah labuna ba na fifita kowa a kanka ta saboda haka an za ka bani ka bani ka haka aka baiwa yaro ana ce ana gani yaro ya kurma ya bura mani wannan ba yana koya muku rashin kunta ba. abin da ya dace shi ake bayani saboda haka Allah sauran ta ce wa kunna fihi alimin mu mun kasance mun sani muna da masaniyar cewa shi ya cancanta duk da cewa yana yaro muka bashi annabci ko muka bashi shari'a in إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Allah ce in qala li abihi wa qawmihi tuna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da lokacin da wannan matashi annabi ibrahim alaihi salam ya ce da mahaifinsa da mutanensa ma hadihi tamathi allati antum laha aadu wa'annan gumaka wa'anda kuka dukufa akan bautan su dare da rana amfanin mai za su التماثيل جمع التمثال التمثال كما شيء الدمج duk abin da aka sassaka shi ko aka gina shi mutum mutumi kuke cewa ko to shine timsal Annabi Ibrahim Alayhi salam da yake koya mana anan mala idan Allah ya maka baiwan ilimi ko baiwan karatu kar ka manta da mutanen da kake kar ka manta da gidanka wannan wa'azin na malamai ne gaskiya Allah ya baka Qur'ani Allah ya baka ilimin shari'a kullun kai da a masallacin wane da masallacin wane ka je ka karantar nan ka karantar can gidanka kuma yana konewa eh baka da lokacin da zaka ka zauna da iyali ka karantar da ita baka da lokacin da za ka zauna da ƴaƴanka ka karantar da ita wanda da mantawa so ma daga gida annabi ibrahim alaihi salam annabci da Allah ya bashi jiya da Allah ya bashi ya so mama da mahaifinsa kuma bai ji kunya ce a ah, wannan baba ne fa amma kowa yana son shirya wato ita da awa lokacin da ake kiran mutane ba ana kiran mutane da an tsane su ana kiran mutane da ana kaunar su ana son su ba ka su gune shi duk wani mai da'awa wannan shi ne manufarsa ta farko amma su wanda ake kira yawanci idan ka je kira mutum tunanin sawa ne baya suna yana karo kuma wannan ba zai sa ka fasa ba saboda haka annabi ibrahim alaihi salatu ya so daga sama da mahaifinsa da kuma mutanensa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ce masa farko farkon da'awarsa wa anzir ashiratakal aqrabin ka suma da kake kusantar dangin kuma haka yi ya fatima fi imani ban iya mallaka miki komai a gurin Allah ya abbas ibn abdul muttalib kai imani gobe ke ba abin da zan yi maka haka ya dinga kiran su daya wannan yayi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul an'am وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين الله يسير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر ka tuna lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ce da mahaifinsa azara suna mahaifinsa ke wasu malaman su suka ce a'a ba azara ba azara ta akidi amma ainihin sunan mahaifinsa tarak tarak ala ayi hal mafi ingancin magana shine azara ka tuna lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ce da mahaifinsa azara atattakhidhu aslaman alaha shin yanzu za ka riƙi guba ka su da allolinka ka inni haraka wa ka qaulaka fi ne mutu lalle ni ina garin ka da mutanen ka kuna kan hanya kuna kan fata bayyanin ne wannan yana daidai da inda annabi Ibrahim alaihi salam yayi wa'azi cikin suratul maryam ga mahaifinsa ya abaji in qala li abihi ya مذهبه تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت ربك فاتبعني فاتبعني أهدك غراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا نعم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنجينا أرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حسيا حرصك نعم جيد alkur'ani mai girma malam babu abin da yake wannan bidiyar da ya kashe musamman kuma ka same shi da riwaya daban-daban wannan riwaya ce ta A anu hamza ko na ai taɓa taba ja mana wannan wasu bai ce wancan shekara wa kaifa thulathi ghayra saqat bima ma bayyin amin khaba khafu dhaba dhaqat fadbila وحاق وزاب جاء شاء وزاد فرس وجاء ابن ذكوان وفي شيء ميت sun abin da ya karanta mana yau Bangiji Allah su nata alai mana baiwar alkur'ani mai girma. Annabi Ibrahim alaihi salam ya fuskanci mahaifinsa da mutanen sai ke musu wa'azi. Ya abanci, ya abanci, ya abaji kai daga jin farko farkon wa'azinsa ka cewa akwai ladabi kuma ana son mai wa'azi ya zanto yana da ladabi ba laji ba tsinuwa ba kaushi. an gane to idan ka bayar da sil'arka ta hanyar hikima da basira take da haka dan ba a karba ba haka Allah ya ya abace dan nan laha jiranatu hafi dogala rabbiya wannan ta haɗa asalin sa ya abi malaman hausa suna cewa atta niyabatan anil ya almutakari ya abi ya abaci da bai ce ya abi ba ya ce ya abaci sai zanto akwai tausasawa a ciki ya kai mahaifina lima ta abu ma na yasma wa na rasu me yasa bauta tawa abin da baya ci baya gani wala an kashe shay'a bai iya wadatar da kai kawai. idan cuta ta sa ka zai iya yaji maka idan kana neman wani alkhairi zai iya jawo maka to me yasa kake bautar ya abati ya kai mahaifina inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik jama'a kun ji ni ina da wani ilimi daga Allah ilimin wahayi Allah ne ya bani wannan ilimin ce ma ka ci ba Allah akbar ina da ilimin da baka da shi wannan ba wai na fariya fadi a'a yana so ya tabbatar wa mahaifinsa cewar yana san shi yana son ya bashi abin da bai sani ba abin da shi da shi fattabi'ni kabiri kan siratan sunniya zan shiryar da ke hanya madaidaici ya abu da shi ba, ya kai baba kar ka bauta ta wa shaytan duk mutumin da ya ta wa gunki ya bautata wa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya Lallashi shi shaytan mai sako daga ubangiji Allah hannu wa ta'ala mai yawan ba. ya abati inni akhafu an ka azabu min ar-rahman ya kai baba ina tsoron azabar Allah mai yawan rahama ta same ka fatakuna li shaytani waliya ka kasance majibincin shaytan shaytan menene bayanin mahaifinsa amma zai kuna an ɗan ta'adda ne a cikin yare kai ibrahim kana kyaman allah ta mu kana kyamar tafarki na gumaka na kake so ka zaga ko da illan tantali in ka bari ba da arzu ban da kan su da ne ji na cin cire ka kyale ne ba ruwan kai ba ne wani lokaci to dai ga uban ya so zafi sai ce na abinci. aminci Allah ya tabbata gare ka mana ana koya mana da'awa ne ma mm. ina ‘yan matasa masu ƙaushi ɗan tara titi in kana son tsantsan tauhidi ga annabi ibrahim alaihi salam lokacin da mahaifin shi ya ɗo zafi ya ce salamu na kai bukatar ka ba wai karan kanka ba ne, bukatar ka addinin Allah ya samu shi ka musu magana sun ɗau zafi kai kai haƙuri an gane ko kai haƙuri suka ta an zauna lafiya ce salamu na alaikum abinci Allah ta baka gare ka sa astaghfiru kamar rabbi zan nema maka gafara a gurin mahalicci yana makafiri a lokaci kuma ya mutu makafiri shi yasa Allah bai yarda da wannan neman gafara da yake ba kuma wannan gafara ya nema a can cikin suratu shu'ara yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tuhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u ma tughfiru lil mushrikeena ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wa ma kana istighfaru ibrahima li abi illa a maw'idatin wa'ada iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a kawai sai barata da gare shi gane saboda idan mahaifin mutum ya rasu yana shirka ba za ka ce Allah ya kara gaban ƙasa ba ba za ka ce Allah ya gafar da masa ba malam kuskure ne babba ka ce da wani wanda ya mutu ko da kafiri ko da fir'auna ne ka ce masa Allah ya kara gaban ƙasa to ku ga mun ina ake da shi a Qur'ani ko a sunna eh Allah ya kara da min kasa akwai shi a Qur'ani akwai shi a sunna za Allah ce idan arne ya rasu kai masa haka shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai iyakan arna su ne waɗanda yayi haƙin badar su haka ne so Abu Jahal zuwa ne da sauransu bayan an gama yaƙi sun mutum ma manzo Allah yazo ya tsaya akan kabarin sai ya ce ya bulad ya aba jahal ya bulad yana daga musu maganganu marasa daɗi wallahi sai da Allah ya kosho da su laysa laka min Ba amri shay ba ruwanka aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun malam addini na mu yi shi akan musulmi waɗansu lafuza da duki akan wanda ba musulmi ba wallahi ba ba ma yi da shi, muna yi da ilimi eh ba a su, eh ba a son su saboda ba sa son Allah amma kuma suna rayu ba su mutu ba ga yadda za ka yi mu'amala da su don sun mutu ga yadda za ka yi mu'amala da su duk addini ya koya ba wannan ya yi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi cewa إذ قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوله ما تعبد قالوا نعبد أصناما قالوا نعبد أصناما سنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون Allah ce in tsada da abihi wa kaunihi ma ta abu yayin da annabi Ibrahim alaihi salatu ya ce da mahaifinsa da mutanen sa ne kuke bautatawa kalu sai suka ce na abu da asnam muna bautatawa guma kai suna bautatawa guma kai fa nazaru laha aqibi sai su kasance duk ba ku akan bautar wannan gumaka sai na dan Ibrahim ya ce hal yasma'una wa yastami'una lokacin da kuke kiran su shin suna sauraron ku ne suna ji aw yanfa'unakum ya yadurru shin suna amfanar ku ne ko suna cutar da ku me ta me amsar su irin amsar da suka bayar a nan ita ce amsar su a can. قالوا وجدنا آباء قالوا آباءنا لها عابدين أنا سيزكتي وجدنا آباءنا لها عابدين mun tarar da iyaye da kakanni gumaka suke bautata kuma mun kasu ta farke su sun ba da amsar tambaya da aka musu wani abu da mafi a can kalu waje da na aba ana ka zaji ka yi faru mun tarar da iyaye da kakanni hakan nan suke aikatawa a can cikin suratul zukhruf sai suka ce inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun lalle mun tarar da iyaye da kakanni akan wani tafarki kuma akan wannan tafarkin mu malam duk mutumin da kake kiransa yazo ya kafa maka hujja da wannan malam ya fata haka maka tarar to malam wannan kuskure ba a kafa hujja Allah ya baka tunani iyayi da kakanni Allah ya ba su tunani Allah subhanahu ta'ala ba zai hukunta ka da tunaninsu ba ba zai hukunta su da tunaninka ba Allah yana son kowa ya amfani da hankalinsa da tunaninsa ya zaɓi abin da ya masa inna hadaynahu sabila imma shakiran imma kafur wa hadaynahu najid kowa yayi amfani da kwakwalwarsa ya zaɓi abin da ya dace masa kuma za a masa hisabi a cikin gobe kiyama kuma shi yasa gobe kiyama za ka samu cewa akwai rigima sosai tsakanin iyaye gida da dabariya ko so ma sosai ake gwamza a nan kar mu shiga wannan baki faru sai suka ce wajadna aba'ana laha abi mun tarar da iyayenmu da kakanninmu irin abin da suke gwamsa waje kuma shi sa su da yawa muke yakan abin da shi al'ada matukar addini mai gada ita don tana fitar da mutane muna da al'adu da yawa irin wannan wanda yake sun saba addinin musulunci amma tun da mun tarar haka ake yi to haka muka ci gaba da yanzu bari ba misali ɗaya addinin musulunci ya koya mana yadda mutum zai yi yarinya a wurin musulunci eh ya koya mana to shi muke bi a yanzu kuma mun yarda da abin da muke bi a yanzu haka kawai haka kawai kamar yarka dare ya yi duhu ya shiga kamar yarka ta fito daga cikin gida wai saurayin sana'o'i. wuce ta fito a wajen ma ba za a tsaya inda ko in ido na ganin ido ba sai a shi wani lungu a nemi inda yake da duhu sosai a shiga idan akwai gulof a gurin a cire akwai tijon da ya gaya ya ce wallahi shi ya gaji da sayar sayar rufu yau in ya sayi saka gobe sai a cire gudu in ya saka gata sai a cire ya an dinga cirewa kenan saboda mai saboda za a yi jira cikin duhu a Kano akwai wasu bayan Allah da suka ce mana an yi lokacin da mata suka soma ɗinka wata irin riga rigar ta hammata a buɗe a cikin wannan duhu abin da ake aikatawa ba ne mutum sai zara hannu cikin jari fi sabirin lafi wannan al'ada ce nuna mana kana son ta e eh, shigo gida ga falo an gane ko ga yarinya ko ga yaro an ce ba a yarda namiji da mace a jinabiya su zauna ba ina wa shefanu sade su kuma shi ke nan ga yaro ga mutane na gittawa kai kanka mata fi samun da maka san sa a wajen nan za ta fito cikin hijabi cikakke za ta fito amma idan za ka shiga gida tana cikin kayan gida ne normal kuma manzala sarasar ya ce kalla da kyau ka tabbata ta maka wato shi addinin musulunci ya mana kata wannan mun ji muna wahala da kanku shiga gida da zo mata tana cikin siketinta da singiletinta ka san ga matan da za ka aura ga yadda take